rahotonmu na matasa a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wani matashi Ado Ahmad Gidan Dabino wanda ya samu lambar girma na MON a matsayin mai yi wa ƙasa hidima ta hanyar ci gaban harshen Hausa. Ado Ahmad dai ya samu wannan lambar girma inda shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya miƙa masa wannan lamba ya kuma bayyana mana yadda ya ji da ma irin shawarwarinsa ga matasa. a kiran da zan yi shine duk wanda ya shiga kowace irin sana'a ko harka ko aiki to ya yi shi tsakani da allah ya yi gaskiya wanda suka sanni sun sanni a mike nake in zan ma abu zan ce zan yi in ba zan ba ba zan yi ba don haka idan mutum ya zama haka to ana iya gane shi ka zama buɗaɗɗe bayanai kada ka ji tsoro sannan ka sa a ranka cewa ko da kuɗi ko babu kakka ce kuɗi sune komai a rayuwa mutane a rayuwa ya kamata su zama matasanmu kada su ce kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi sune a'a mutunci wani abu ne sai ka samar wa 'ya'yanka daraja da kima ko da bayan baka nan wani zai haɗu da kai ya ce ai wane ya taimake ni bayan na samu kaza yanzu ya kamata ƴaƴansa da baya ra in taimaka musu wannan ita ce shawara ta gare su wani farin ciki kai dangane da wannan lafar girma da aka ba to alhamdulillah lokacin da aka sanar da ni muna taron Abdullahi ba da taya shi mana ya zama profesa na biyu wani yaro Ali Isa a nan da fatan sashin koyar da aikin jarida yake ce min na ga sunanka a cikin jarida an baka na shi na ce ba ni bane ya ce a kai ne ya ce saboda dalili shekara 2012 ita ce shekarar da sani mafara ya ce in shi wani abin shekara biyu na manta tunda na ga bara ba ya ba kaza na ce to kuma ban taba gaya wani na ce na da suna na aban national honor ba saboda ni da ake shi kamar wasan kwaikwayo na ce masa ban isa ba saboda ban da kuɗi ba mai karatu ne ba kaza ba to da aka aka bude sai aka ga sunan na Ado Ahmad Gidan Damino MON a sai public servant hidimta jama'a ina yin kungiyoyi ina fim ina littafi kaga ashe ba abu ɗaya bane saboda haka gaba ɗaya aka ce a matsayin mai hidimta jama'a to kaga ko yanzu nawa ne faɗa na kan kashe kusan ɗari dubu ɗari biyar a shekara in je a shekara biyar in je in yi aikin sadarwa ko yada labarai don ilmantar da matasa shiri ne kamar irin guidance nake na cewa batun zaman aure batun zaman kishiya zaman batun soya dan kaina nake ba taɓa naira ɗaya ba saboda ka wannan mutum ya ɗauka ita ce abin da zai shine zai kai ka ga matsaya insha Allah mun dai zanta da shi ne a wata walimar murna da aka shirya masa a nan kanan najeriya inda ya ji hankalin matasa da su kaurace wa neman kuɗin gaggawa muddin suna son ci gaban al'ummarsu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya